hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1432 daidai da 28 ga watan disamba shekara ta 2010 wannan shi ne kasar na sha shida daga cikin goron giyar karatuttukan littafin nuhbatul fikar wallafar al-imam al-hafiz ibn hajar al-asqalani Allah maɗaukacin sarki ya gafarta mishi idan jama'a ba su manta ba muna bayani dangane da dalilai goma waɗanda su ne suke sa a ƙi karɓar hadisi waɗanda waɗannan dalilai su ne alkazib ƙarya alittihamu bil kazib tuhuma game da ƙarya sannan sai fahushul zalab yawan kuskure sannan sai alghafla gafala ita ce sakarki game da karɓar riwaya a wurin kowa da kuma ba kowa riwaya da kuma alfisk fasikanci wanda sai a cire karya daga ciki mana dangogin fasikancin da suka shafi zina shan giya da makamantansu sai alwahamu wato ruɗani wanda yake haifarwa da mai ya rinka faɗin riwaya ɗaya amma da siffofi masu karo da juna sai al-mukhalafa saba wa sauran ɗalibai waɗanda suka ruwaito abin da kai ma ka ruwaito daga wurin malami guda sai aljihala shi ne ta kawo ruwaya sai zama gun ba a taɓa jin sunan ka ba sai ran nan ko kuma ga sunan naka an ji ɗaya biyu amma ba wanda ya san halinka game da nagarta ko rashinta sai albid'a samuwar bid'a a cikin ainihin wato ruwa a cikin ainihin aƙidarka ko a cikin manhajinka wadda wannan bid'a za ta kafirta ka ko kuma ba ba ta kafirta ka ba kai ne riwaya zama ka shagaltu kadai kana ruwaito abin da ke karfafa bid'ar ka ne ko kuma kadai kai kana kiran mutane ne zuwa ga bid'ar ka sannan sai su'ul shi ne munin hadda waɗannan abubuwan mun karanta su kuma mun yi sharhin su gwargwado da hausa inna ma muna sharhin su ne yanzu a istilahance kamar yadda muka yi bayani mecece karya da kuma bayani dangane da ainihin haɗin rayuwa annabi sallallahu alaihi wa sallama karya karatun da ya gabata mun yi bayani ne akan siffofin da ake gane hadisin karya da su waɗanda daga cikin waɗannan siffofin idan aka samu shi wanda ya ƙarya ya zo ce jama'a karya nake kamar yadda har wa yau na daga cikin siffofin da ake fuskar karya a hadisi a ji abin da yake haƙiƙanin al'amari wannan babu ko shakka game da shi ne riwayan nan ƙarya yayi kamar jayayyar da ta ɓarke a gaban ainihin wato wani mai suna ahmad dan abdullahi dan khalid jaubari dangane da shin alhassan basri tabi'i ya taɓa jin hadisi kuwa daga abu hurara kawai sai shi jaubari ya kirkiro wani isnadi nan take ya ce aina annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama din ya ce lallai hassan basri ya taɓa jin hadisi daga abu hurara to kaga anan ƙaryar mai riwaya ta bayyana ƙarara a inda zai ce ne, alhassan basri tabi'i da shaidar manzon Allah ya taɓa jin hadisi a wurin abu huraira Allah ya kiyaye haka kuma har wa yau idan aka ji da hadisi ingantacce wanda aka sani sai aka ji wani ƙari wanda wannan ƙari babu makawa dangane da cewa ƙarya ne kamar inda aka samu hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama sahihi da annabi ya ce la sabaka illa fi naslin aw khufin aw hafirin ba a yin tsere ba a wasa na tsere duniya sai dai game da kibiya ka harba in harba a ga ya fi ko kuma a hau doki ko raƙumi ko jaki sai aka samu wani makaryaci ya shiga wurin wani sarki ya bin shi yana wasa da tantabara sai ce au janahin ko kuma ainihin tantabara sai zama asalin hadisin da yadda yake amma an ji ƙari kuma halin da ƙarin ya faru hali ne wanda iri da mu zo ana ganin yawo ne don ya goyi bayan wannan sarki mai wasa da tantabara nan take sarkin ya sa aka yanka wannan tantabara tare da cewa ya ɗibi dukiya ya bashi malamai sun aibanta abin da wannan sarki ya yi duk da ya yanka tantabarar ya kuma ce ina shaida har ga Allah cewa kiyar nan ta ka kiyar matsaryaci ce amma malamai suka ce dan ne zai ɗibi dukiya a cikin baitul malin musulmi ya yi wa mutumin da yawa annabi ƙarya wannan shi ne kuskure na farko kuskure na biyu barin shi ba tare da horar da shi ba abin da ake bukata kenan sarkin nan ya sa a bugai ko a kulle shi ba wai a ɗibi dukiya a bashi ba Allah maɗaukakin sarki kiyaye ko kuma a ji riwaya ta zo karara ta saba ma nassin Alkur'ani eh, eh, da Allah madaukakin sarki ya saukar ko kuma ta saba nassin hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama karara wanda ainihin annabi ya faɗi kuma ya inganta kamar yadda wani lokacin kuma yana daga cikin hanyoyin da ake ganewa a san cewa wata magana ce wadda ta shahara salon magana ce sai sai a ji mutane sun mai da ita ainihin hadisi kamar alhikmatu dalatul mu'min asalin wannan salon magana ce to da maganganu makarantun ire-iren waɗannan waɗanda mutane su ɗauke su daga salon magana sai su juwa su ce annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama shi ne ya faɗe su daga cikin maganganu magabata ko wasu likitoci ko kuma waɗansu maganganu na isra'iliyat idan ka karanta littafin muhtarul ahadith an-nabawiyya akwai irin waɗannan isra'iliyat da yawa misali za ka ji an ce maktubin fi taura to duk inda ka ji maktubin fi taura din nan an rubuta a attaura wanda duk shi ta shekara goma sha biyu bai aurar da ita ba to duk zunubin da ta ɗauko zunubin yana kan shi wannan ba hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam wani isra'iliya ce maganganu ne na ainihin wato bani isra'ila to su kuma isra'iliyat sun kasu kashi uku akwai maganganu isra'iliyat waɗanda sun tabbata haƙiƙani ba mu da makara mu tabbatar da su domin ƙur'ani ya ba da labarin su kuma sunna ingantacciya ta ba da labari kamar kisa ashabul kahfi da duk inda kisa ta zo a cikin alƙur'ani game da annabi musa da harun da duk inda kisa ta zo a cikin ainihin wato alƙur'ani game da ire-iren waɗannan bani isra'ila cikin annabawansu da maganganunsu faɗin isra'iliyat ne ma'ana labarai ne dangane da bani isra'ila kaga yanzu ka ɗauki suratu yusuf ka cokan tana ba da labarai ne game da bani isra'ila domin suwa bani isra'il su ne 'ya'yan annabi yaqub isra'il ɗin shi ne yaqub to kaga yusuf da waɗannan 'ya'ya da aka ta ɗauki ba a cikin suratu yusuf wannan kissa ce isra'iliya to a nan ba za ka yi musu wannan ba don ya tabbata kisoshin isra'iliya da suka zo a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kamar kisar waɗannan mutane guda uku makaho da mai cutar albaras da mai cutar saiko waɗannan kisoshi ne isra'iliya wannan ba za ka yi musu su ba don sun inganta ta akwai kisoshin isra'iliyat waɗanda su kuma kai tsaye ba su inganta ba muna da yaƙinin cewa waɗannan ba a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi sallama suka zo ba hasali ma ga wanda yake bincike game da bible da sauransu tun daga tsofaffi da sababbin alkawari zai rinka ganin su a cikin rubutattu rangadadau da larabci ko da turanci to waɗannan baka da dalilin da baka gaskata ina fata an gane a matsayin cewa sun inganta annabi ya faɗi domin ya tabbata ɗin ga su kai tsaye daga bible aka ciro su kamar kisa annabi ibrahim lokacin da aka ɗauke shi aka saka a mazojawa aka jefa shi a wuta dogo zai afka wuta sai mala'ika jibrilu ya tare shi yace ko kana da bukata sai yace in dai a wurin wurinka ne bani da bukata hasbi su'ali ilmuhu bi hali ai sanin da Allah ya da halin da nake ciki ya isar min ba ma sai na roki Allah ba to yanzu wannan hadisi isra'ili ne hadisi ne wanda yake na isra'ila ne suka kirkire shi kawai ba shi da asali ko misqala waratin daga annabi sallallahu alaihi wa sallam to sai mu inkari daga annabi sallallahu alaihi wa sallam ba daga annabi ne. to akwai kuma abin da ko da ike ba daga annabi sallallahu alaihi wa sallam ne saboda ba mu da isnadin shi amma kuma bai dauke da wata muguwar magana kuma kissa ce isra'iliya to amma za mu inkarin shi daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tun da ba shi da isnadi daga annabi to za mu inkari daga annabi sallallahu alaihi wa sallam amma ko ya tabbata daga isra'iliya din ko kuma bai tabbata ba ba mu da isnadin da ba mu tabbatar da haka amma dai ba ma iya tabbatar da duk abin da ba mu da isnadin shi zuwa ga wanda aka danganta gare shi don haka ire-iren waɗannan ko da malamai za su ce sahihul ma'ana yana da ma'ana mai kyau amma sun su ce la asula lahu misali hadisin da aka danganta ga annabi sallallahu alaihi wa cewa annabi yana cewa addabani rabbi fa ahsana ta'dibi ubangiji na ya kyautata mini ubangiji na ladabtar da ni kuma ya kyautata wajen ladabtar da ni an faɗi cewa wai annabi ya faɗi wannan ne a lokacin da aka saukar da wadduha yayin da Allah yake cewa alam yajidka yatiman fa'awa Allah bai same ka mara ba sai rungume ka saboda yayi maraicin uba tun yana ciki bai taso bai daɗe a duniya ba maraicin uwa marikin shi kakan shi ya rasu baffan shi da ya rike shi ya rasu har ya waye gari dai daga nan zuwa can daga nan zuwa can sai zama takamaimai yanzu annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ba za a iya cewa takamaimai ga mutum guda ɗaya wanda yake shine habinin shi ba wato shine wanda ya gora shi ko yare na shi ya yi wata biyu nan ya yi wata uku nan ya yi kwana nan to sai aka ce sakamakon haka sai ya ce addaba ni rabbi don haka ni ubangiji na ne koya min ladabi ba sana ta dibi yanzu kaga wannan ma'anar tana da kyau ba wani abu dangane da amma ba za ka iya danganta shi da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam don haka ibn taymiya ya saka wannan hadisin a cikin ahadithul qusas hadisan masu wa'azin tilmi waɗanda wasu ba za ka same su suna da muguwar ma'ana ba hasali sai da suna da kyakkyawar ma'ana amma ba za ka iya danganta su da annabi ba dukkan ma'anar su tun da yake baka da dalilin danganta su to in gane wannan a wurin malamin hadisi hadisi yana da isnadi matacce bayi da isnadi ɗin gurgun duk ɗaya ne don shi dai ba zai danganta ga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ba kadai abin da malamin hadisi ke danganta ga annabi sallallahu alaihi wa sallama shine abin da ke da ingantaccen isnadi malamin hadisi kan danganta magana zuwa ga wanda aka ba da labarin ta faru idan isnadin zuwa gare shi ya inganta misali ya zo a cikin littafin sharhin muwatta al-qabs wallafar al abubakar ibn al-arabi cewa wata rana ana cikin karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama sai aka zo kan hadisin abu huraira hadisin masarra shine masarra akuya ce zaka siye ta sai ganta da nono tantsan tantsan a kasuwa sai ka siye ta saboda nonon nan kana zuwa gida sai ka matse nono bayan ka sai ta sai nono ya kwani ashe shi wanda ya so ya sayar da ita ne ya batta kwana uku hudu biyar baya ta nono ya cika da ka siya saboda wannan kwarjinin nono kana zuwa da ka matse sai nono ya kwani nuni guda nono bai taso ba sai hankalin ka ya tashi sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce sai ka mayar da wannan akuya ga wanda ka siya amma sai ka mayar da ita da kwano guda na dabino ma'ana wannan ne ya tsaya madadin nonon shi da ya tara a hantsa kashen ne amma in ka je mai maka da kuɗin ka cikakku tsaf ana karanta wannan hadisin daga abu huraira sai wani matashi dan shi a sai ce abu hurora banza ya fami da hadisin abu hurora abu hurora ne yana faɗin wannan magana sai ga ƙafin kumurci wato miciji ya faɗo daga filin ya bi shi a guje suka rufa sai rinka ce mishi kace ka ba kace ka yana cewa ya tuba sai miciji ya ɓata. yanzu wanda ya ba da wannan labari wani malami ne daga cikin malaman hadisi to isra'i aka lissafo tiriyan tiriyan haddasa na wani haddasa na wani hakan wannan malami da ya ba da wannan labari to sai a ce wannan labarin ya inganta har zuwa kan shi wanda ya ba da labarin kuma shi da ya ba da labarin mutumin kirki ne kuma ya ce akan idan shi aka yi kun fahimta jama'a ka yanzu nan ba hadisi ba ne wata ƙabiya ce ta faru amma wani da ya tashi roto ta sai roto ta da isnadi kuma isnadin ya take kan wanda ya bada labari kuma wanda ya bada labarin mutumin kirki na biyu ibn hajar ya ce ya karatu a wurin wani malami wanda shi malamin nashi ya karantar da su yana cikin musu karatun hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam akan hadisin da annabi ke cewa masu ɗago kansu kafin neman ya dago su ji tsoron kada su ɗago kan nasu su kan nasu ya juye ya zama kan jaki ibn hajar ya ce sai malamin nashi ya ce mai ya yi karatu a wurin wani malami amma tsawon lokacin da ya zauna ya karatu bai taɓa ganin malamin ba kullum sai su je su taru a falo malamin kuma yana cikin uwar ɗaka da labule a tsakaninsu suna jin muryar shi shi malamin ibn hajar ya ce lokacin da na kammala karatu ina son in tafi sai nace mishi ala gafata malam ba shi na yi karatu wurinka amma tun da nake ban taba ganin ka ba in na je ni ce wa ne karatu wurin shi tun an tambaye ni waye wa ne zan ce yake gaskiya ne yace abin da yake faruwa muryar nan tare da kake ji to amma fuska ta fuskar jaki ce to ni ya faru ce wannan hadisi da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa yace lokacin ina da ɗanyantaka ta samartaka sai na ce ni ka bari in gwada don haka liman kafin ya ɗago sai na ɗago ce ina ɗagowa sai kai na ya zama kan jaki to ka ga wannan kissar ka nemi kai istigrabinta yaya mutum da kan jaki ba shi har ya da ya zama malami to amma wanda ya ba da labarin malamin ibn hajar ne mutumin kirki ne ibn hajar kuma ya rubuta wannan labari a cikin kitabul amali da hannun shi to yanzu me za ka yi a ciki isnadinta ya inganta zuwa ga wannan malamin Ku karanta ta a cikin littafin alqaulul mubin fi akhta'il musalli to kun ga ire-iren waɗannan za ka iya ingantawa zuwa ga wanda labarin ya tike a kan shi Tana kun fahimta tare da cewa malaman hadisi idan suka zo takhrijin hadisi suna lura da yadda mutum yake kafin su inganta isnadi to duk waɗannan abubuwan karka ga cewa sun saba wa hankali a'a ba hankali suka saba ba shine abubuwa ne da ba a saba gani ba kawai amma ba saba wa hankali ba wato haka ce abu ya saba wa hankali shine hankali ba zai iya ɗaukan abin ba ko misƙala zarratin haka na kiyama tashin alkiyama ba ya saba wa hankali ba ne sai dai zai rikita hankula ne zai gigita dan adam Dan ka ya saba wa hankali shine abin da ba zai yi ba a hankalce ba zai yi ba ko kun fahimta to ba saba wa hankali ba ne tashin alkiyama ya yi daidai da hankali don zai yiwu sai dai kuma in ya zo hankali zai tashi girgizar ƙasa ba ta saba wa hankali ba don za ta yiwu sai dai in ta faru za ta rikita hankali hankali zai rikice saboda tsoro to don haka dan adam kan shi ya juye ya zama kan jaki ba abu ne da ya saba wa hankali ba sai dai in hankali ya haka to dan adam hankalin nashi zai tashi domin a cikin dabbobi da ke ruwa akwai dabbobin da ke da surar mutum rabinsu kuma sura ce ta kifi wannan ba almara ba ce gaske ne akwai to ashe in ya zama an sami rabi mutum rabin kifi to dan an sami kan mutum ya ji ya zama zaki abin mamaki ne ba abin mamaki ba ne tunda qur'ani ya ba mu labarin wasu mutane da Allah ya juyar da su suka zama aladai wasu kuma ya juyar da su suka zama burai to wannan ba gauri ba bane a'a ma'aqul ne sai dai kawai a ce hankali da yake bai saba gani ba to ya gani sai gigice an haifi da a ƙasar nan ya fito da rubutun alkur'ani rudu-rudu a cikin shi ko a gadon bayan shi wannan abin ya saba wa hankali bai saba wa hankali ba amma da yake hankali bai saba gani ba to sai gigice don haka mutane sau da dama sukan kasa fahimtar menene ake nufi da saba wa hankali saba wa hankali shine abin da ba zai yi ba sab amma in har yau fa bai saba hankali ba ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu sa'annan sai mu kiyaye waɗannan ka'idoji da kyau to a yau za mu tattauna mas'ala ne dangane da alhamil lil wadi'i ala al wadi'i wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am eh eh eh ba ba ba gairu ma'qul bane an taɓa yin ruwan kuɗi imam bukhari ya rawaito hadisi annabi ayyuba yana wanka tsirara sai ga kuɗi na zubewa daga sama sai tashi yana tattarawa Allah ya ce haba ayyub kana wankan tsirara ga ka annabin Allah ka tashi kana rawa san kuɗi don suna zuba daga sama ya ce a Allah ai ba a wadatuwa daga rahmaka to shi kenan yanzu in wani ya ce Allah ya sa a ruwan kuɗi sai ka ce abu amma karka ce a yiwuwan kuɗi ba zai yiwu ba a'a ya yiwu ma ya yiwu ba zai ma'akul ba ne ma'akul ne to da yawancin mutane suna inkarin abubuwa sun ce ai hankali ba zai ɗauka ba yanzu yan ya daidai da hankali a'a ya yi daidai da hankali yasa ibnu eh, ibnu taymiya ya rubuta babban littafi ya sa mishi dar'u ta'arud al-aql wa naql ina jin ma ga wata nuska da muke da ita wani tafi gashi nan mujalladi ta'a na ganin shi ko gashi nan a ga na ƙasa can ƙasa ya ɗauko ƙwaya ɗayan gani na bin shi ne littafi ne muna da shi wajen kwafi uku kuma ranar sai na ga wata nuska mai kyau sai na sake su ba shi uta ta'arudul aqal wa nakal wato tun kuɗa cewa akwai hankali yana sabawa naƙali hankali zai saba ma shari'a mujallabi tara ne shi. ko kun fahimta jama'a hankali san baya saba ma shari'a hankali daidai yake da shari'a ina fata an gane shari'a kuma ba ta saba wa hankali so babu rikici tsakanin hankali da shari'a duk wanda aka kawo shari'a ya ce wannan abin ya saba ma hankali to zai nazarin hankalin shi yana bukatar ya je ga psychiatric doctor duk wanda hankali ya yi tunanin kaza zai yiwu sai ya ce ai wannan abin kuma ya saba ma shari'a to sai dai in ya yi karo da shari'a ne ko kun fahimta jama'a shi yasa lokacin da aka zo aka fara magana dangane da zai yiwu dan adam ya hau duniyar wata ko ba zai yiwu ba wannan ya zo su bin ba zo da 1982 ko 83 makamantan haka zai yiwu a je duniyar wata ko ba zai yiwu ba al'imamu bin ba zai bayani da cewa a wannan abin bai saba ma hankali ba ko bai saba ma shari'a ba don inda wata ke rayuwa inda wata yake rayuwa din nan wani sarari ne na halitta Allah in har dan adam zai iya takawa ya je babu laifi shi aka ce wa ayyama je to shi kenan da dan adam ya je ne je ya je yin wani karambani ne dangane da halitta Allah a bincike wai kenan bincike ku Allah madaukakin sarki a cikin alqur'ani ta ba da dama ku bincike game da sararin samaniya ko sararin ƙasa ga littafi a ja'ibul makhluqat ga shi ne shekara 800 da ta wuce malami ya rubutu a kan shi akan waɗannan halittu rana wata su jupiter da wane ne wane ne shekara 800 da suka wuce ga shi a ja'ibul makhluqat duk waɗannan hanyoyin halittu da muke gani ma'ana malaman musulunci sun san da su sun yi magana a kansu ba abu ba abu ne wanda yake zai ba عجائب المخلوقات وشي عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات لتعرفي نيجا شي تقيتتشي سيسك ساشي أكريشان لتعرفين كتاب الحيوان الكبرى لاشي العلامة وعنين يعيشي القزويني الإمام العالم زكريا ابن محمد ابن محمود بنصرف أمدار daga can da ya suka ka lissafa ya rasu hijira na da 682 shida sai ka ce 1432 kai minus ka gani ba zai baka ɗauko ɗaya nan ka sa tuwa sai ka ce minus sai zama mai nan ya zama mai minus sai ka sake ɗaukar ɗaya nan kamar ya zama tuwa 12 minus 8 eh, minus 12 ha ah? ya zama eh ya zama fo sai ka sake ɗauko wannan ɗaya sai ka haɗa da ya zama nawa eh 14 ya zama 14 haka ne a ya zama 30 to sai a kwashe 6 ya zama nawa a gani shekarar shi ɗari bakwai da arba'in da rasuwa ya rubuta wannan littafi na sabon 50 ne ko to kun gani shekara 775 malamin ya rasu da 750 ya rasu gashi ya rubuta wannan littafi malami ne na musulunci a yau in aka fassara wannan aka miƙa 'yan boko gaba ɗaya sai su rikice duk waɗannan abubuwan da suke cewa sun gano venus sun gano jupiter sun gano wacece dan adam yana iya kaza an je an ɗibo ƙasa akan kaza duk ya yi karatu akan su gashi nan suna da wannan a musulunci amma matsalar da ta faru gidadawa ne suka gaji karatun musuluncin daga baya sai suka ɗauki karatun kai hanya ce ta cin abinci ba an tashi an yi developing wannan ƙarya ne bature ne ya ce shi wata tsiya domin san da ake waɗannan rubuce-rubucen bature yana can daji tsakanin kargo da sabara yana son ya fata a kwankwasan shi ɗorewa yake ma in ya ji motsi zai ɗuya matsoraci ne ya kasa fitowa ko kun fahimta zama Allah ya taimaka in kana bincike shekara ɗari bakwai da ta wuce babu labarin wani hatsari ne bature a duniya babu shi daga baya ne duk suka yi iktibafi daga hasken da Allah ya sauka wa fiyayyen halitta annabi sallallahu alaihi wa alihi sannan suka ba suka ƙara rena shi to menene yake sanya mutane ke karya sai malam ibn hajar ya ce inna adamu dini kazzanadiqa ko dai rashin addini kamar yadda zindiƙai suke to menene zindiƙanci sai mana yake cewa huwa ko wane ne zindiƙi sai ya ce huwa man yuzhiru islam ya yuhsil kufra mutumin da yake bayyana musulunci amma fa a zuciyar shi shi kafiri ne yana koya kafirci awin da la yatadayyan bi dinin wahidin ko kuma wanda ba addini ɗaya yake bi ba kamar kamar ibnu arabi ibnu arabi idza urifa fa'arif wa idza nukira fastankir in ka ji an ce ibn al-arabi ibn al-arabi Malam abubakar kenan ibn al-arabi da maliki ne littafin ahkamul qur'an da makamantansu to shi ne sai malamai suke cewa idza urrifa idan aka kawo alif da lam to fa'arif ka san mutumin kirkin ne wa idza nukira idan ku aka ce ibn arabi aka kawo shi da nakira fastankir to ka kyamace shi dan mugun ne mai littafin futuhatul makkiya to wannan zindiki ne yana da addinai daban-daban yake cewa addinu bidinul hubbi amma tarakkabat yace faddinu dini wa imani yace ni duk wani addini da ka gani a duniya to addini na ne fa tsauran tarani fil kana'is raki'u wa inni ya tsauran fil masajid raki'u yace wata ran za a na je sabis a coci wata ran ka gani a masallaci ana ruku'u da sujuda farka uma arraki'ina fa tsauran yace wata ran kuma za a a gidan bautar gunki yace addini da dinul hubbi ni addini na na soyayya ne babu gaba haɗin kai duka kirista ne yahudu mu ne musulmi mu ne gunki muna nan da mu ake yi to yanzu wannan ba addini ɗaya ke ne to wannan cikakken arne ne to za ka ji malamai na cewa ibnu arabi jirgi ke ko kuma wanda bai yarda da addinin musulunci ba ko kaɗan sai dai a bakin shi yana faɗi amma zuciyar fa kafirci ne kamar hallaj shi ta tsallo ke yana masul jubbati illallah wannan rigar ba wanda ke cikin ta sai Allah to ya ne Allah shi ne Ba ka ranar sallah sarkin musulmi ya ce jama'a musulmi bana Allah ya hore mini wannan kafiri da shi zan yi layya da ya gama hudu da ya gama jawabin idi gaba ɗaya fito an danne mishi shi ya yanka shi a filin idi an yi mishi hukuncin ya yi rubbani shi ne aka yanka shi a ranar sallah to yanzu waɗannan zindiƙai ne amma nan manyan shugabanni ne na dariƙa a yau in kana garin kano ko sokoto sai ka ji ana cewa halal sai ka ji ana rabu allahu anhu ibnu arabi sai ka ji ana shekul qauli to duk waɗannan zunzurutun kafirai ne ba su gaza george bush da blair ba a wannan zamani barna su mata su waɗannan wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh na'am na'am na'am ga littafin a bayan ka ba shi ga shi nan sharhin ibn al-arabi aridat al-ahwazi dubi inda sharhin aridat al-ahwazi yake ga shi nan aridat al-ahwazi ga shi na jin malam da na ɗauko alama ba da ni ta wuce ba shi aljinsa shafi ɗari uku da ashirin da bakwai inda kabiya take wato zama kuke ne kawai kamar yan yaye kafin ɗan yayin ya da kafan nan kawai jira yake a kaya miya ta ku shi baya motsi in yana jin kashi sai dai tattaɓa a nan a ɗauke shi <laughs> alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah kiyaye na'am duk da ganin. duk daga nan ne su kuma waɗannan turawa suke wa aiki sai za a ga duk inda suka jira sai ga an girmama su ke da yadda ake girma malaman addini tun da wurin wani gwamna ba da daɗe nan ba ya ɗibin motoci ya ba malaman ya ɗibin motoci ya ba fastocin da malaman yin kana a gina shi suna fama da yunwa amma daga zuwan waɗannan an ɗibin motoci an ba su Allah maɗaukakin sarki kiyaye kun ji nau'in mutane na farko suwaye ke kirkira hadisan ƙarya azzanadiqa to wace fa'ida suke so da suke kirkira hadisan ƙarya su ne su hadisan ƙarya jama'a ku ji daga cikin ta'adin da suka yi musulunci shine addinin musulunci addini ne mai haske to hadisan ƙarya suna bisa shi hasken musulunci ka duba da kyau ka gani ko mutum ne ka saba kana ganin shi mutumin kirki sai ya zo ya ƙarya wani lokacin sai ka ji ka girgiza kwakwalwarka ta kasa ɗauka in ya sake ya sake sai ka daina ganin hasken shi to ƙarya tana bisa shi hasken abu to sun so suke yi su bisa shi hasken musulunci musulunci ya waye gari ya zama addinin da za a yi ta jin shi da soki huruki da shirme Na haka irin hadisan da suke kirkira za ka ga hadisai ne waɗanda abin zai baka mamaki ko dai hadisai ne wanda ba ga sun ɗaure wani kasur gurin kafiri gindi a musulunci ko hadisai ne waɗanda ba su haifar da wata barna a musulunci ko kuma hadisai ne waɗanda ba su nuna musulunci addinin sakarkaru misali sai ka ji sun ce wai annabi sallallahu alaihi wa sallam. wai lokacin da Allah ya halicci hurufin hijaiya su ne alif ba'un ta'un ta'un sai Allah ya ce musu dukkan su su yi sujuda sai suka faɗi suka yi sujuda su huruful hija'iyya don haka kafin kowanne gashi nan sai Allah ya shi a zaune sai amin ya ce shi sam zai sujuda ba shi yasa aka bar shi a tsaye to yanzu don Allah a matsayin ka na musulmi idan ka ji wannan hadisi ne zaka ƙari da shi to a ga waɗanda ba musulmi ba suka ji wannan ne za su ce musulunci ce shirme ne na addinin nan musamman yan boko duk abin da ka faɗa dan boko ko bature sai ce to wata hikima ke ta tare da kaza me ma'anar kaza jama'a ko kun fahimta Allah madaukakin sarki ya taimake mu aw batun jahal ko kuma rinjayar jahilci jahilci in ya rinjaye mutum ka ba'dul muta'abbidina kamar wasu sufaye ba su sun ibada waɗanda suka kai matuƙa wajen San ibada to ire-iren waɗannan jama'a su kuma haɗarinsu shi ne jahilci da son ibada ya sa su haka siddan za su rinka ƙirƙiro abubuwa da kayan magana sun ce ai falala ce to amma kafin mu tafi da nisa bari ku wani sharri jama'a fiye da shekara dubu ɗaya da ɗari biyu bari ku ji maganar da wani malami ya ba da labari ce faqad qala hammad ibn zaid fi ma akhrajahu al uqail ya riwaito cewa hammadu dan zaid Hamadu dan zaid malamin abu hanifa bari ku ji magana da yace annahum wada'u arba'ata alf hadith zindiƙai sun ƙirƙiri hadisi dubu goma sha hudu annabi da annabuwa waɗanda duk waɗannan hadisai suna ɗaura gindin da'awar annabta ne ga wani bayan annabi sallallahu alaihi sallam. ko kun fahimta waɗannan hadisan su suke sharar fage game da da'awar annabta to sun kirkire su sun baza su a cikin mutane Allah ya kyauta sai mu dawo zuwa ga waɗannan waɗanda suke danganta kansu zuwa ga ibada da zuhudu waɗannan kuma humun ladina wada'u ahadisa fi fada'ilis suwa su kuma hadisan da suke kirkira hadisai ne game da falalolin surori wa tarhib wa tarhib da hadisan da ke bayani dangane da falalar kaza da tsoratarwa game da kaza warraza'ib da hadisan kwadaitar da wasu al'amura wata bayyana na fi za'amihim wa jahilihim kuma suna ainihin wato yin addini wai a riyawarsu da jahilcinsu ba gan su kullum a kudundune ya iya saki jiki ibada ya na cikin dauɗa ba shi da ilimi sannan kawai sai ka samu mutum yana ta jan carbi haka yana ta jan carbi yana ta jan carbi yana ta jan carbi shi dai jan carbin nan idan yana muwafaka da abin da kake faɗi ne dole a samu kana yin shi ɗaiɗai bayan ɗaiɗai haka ne kama kawai mutum zuru zuru zuru zuru zuru zuru shi idan yin wannan carbin ma ibada ne me yasa ba za ka yi shi carbi daidai ruwa daidai tsaki ba sai ga wani carbin shi mita biyar ya naɗe ya sake nadewa abu ya sake nadewa an sake taro mishi shi ta baya to kun fahimta jama'a to duk waɗannan suna daga cikin waɗanda suke bayyana ibada a riya wasu a halin kuma ba ibada suke ba wa hum a'zamun nasi khataran waɗannan mutane sun fi kowa girman hadari a cikin mutane ala anfusihim sun fi kowa hadari ga kansu wa gairihim da kuma waninsu li'annahum yarawnahu qurba saboda ƙarya za su yi a shari'a amma sai su juye ta kuma sai su mai da ita kusanci ga Allah sannan yawar juna alaihi al kuma ita wannan ƙaryar ma suna fatan a ba su labari dan haka al-imam Yahya ibn al-Qattan ko Yahya al-Qattan yake cewa ma ra'aytu al-kadhiba fi ahadin aksara minhu fi man yantasibu ila al-khair ban taɓa ganin inda ƙarya ta fi yawa fiye da mutanen da suke bambantuwa zuwa ga alheri da ibada ba saboda su ne za su yi ƙarya idan ka ce ƙarya ne sai a ce yanzu su wani ne suke ƙarya yanzu su wani su suke bid'a ko kun fahimta saboda kullum shi zan zaune a masallaci halin baƙaƙen jahilai to na daga cikin irin hadisan da suka kirkira na ƙarya jama'a na rawahul hakim بسنده إلى أبي عمارة المروزي أنه قيل لأبي عصمة نوح ابن أبي مريم wani mutum mai suna Nuhu ɗan Abi Maryam ana mishi alkunya da Abu Isma yake cewa min aina zalika Abu Ammar ya ce mishi don girman Allah ina ka samo waɗannan hadisai an ikrimata an ibn abbas fi fada'ilil qur'an suratan sura kowace sura ka ce ikrimatu ya ce abdullahi abbas ya ce sura kaza falalarta kaza kowace sura walaisa inda ashabi eh, ikrima hada duk almajiran ikrimatu ba da irin wannan riwaya sai kai qala sai yace inni ra'aytu an-nasa qad a'radu anil qur'ani na ga mutane ne sun yi watsi da qur'ani washtaghalu bi fiqhi abi hanifa sun shagaltu karatun fiqh kawai suke da Abu Hanifa wa mazhab ibn Ishaq suna karanta littafan tarihi na ibn Ishaq fa wada'tu hadha al shine na na kera wannan hadisi hisbatan saboda Allah don nima in samu ladan na dawo da su zuwa ga karatun Qur'ani ko ta sura an faɗi falalarta Kuma za su dawo suna karatun saboda waɗannan falalolin kenan to jama'a kun ji to waɗannan zahilai jama'a kamar da kullum yake bayani in munasaba ta kama sun fi kowa wahalar da masu ƙoƙarin ɗora mutane a sunna idan yanzu ka tafi wurin aikin hajji haka za ka yi ta karo da su kana riko littafi za ka riko kai ɗalibin ilimi littafi wani jahilin idan ya gani a hannunka za ka shiga ka'aba ko ka shiga ka'aba sai karba sai ga haka sai miƙa maka abinka <laughs> sai da ya zo wucewa da ya zo qur'ani a je sai dauka sai suka. sai aji in ka ce ba sai ce qur'ani sai ce subhanallah alaika sai gaba ya hada kan kici da waɗanda kuke zaune nan shi ba abin da ya shafe shi amma ina haka ce a haka ko kun fahimta gaba domin ita ibada yinta bai halatta ba sai in an ce yi ka yi ɗin da gwargwadon yadda aka ce inda aka da mutum ya tashi ya salla a zahar raka arba'in ba ya huta sau goma ba ya cewa ya yi bid'a a sace salla a zahar ɗin a ce ba a zahar ce wannan ba ba a zahar ba ce to waɗannan suna da haɗari kwarai da gaske Allah madaukakin sarki ya kiyaye sannan sai na ya ce alfarto al'asbiya ko kuma waɗanda suke da tsaurin ra'ayi don ra'ayin sai baba ta gani a kan wasu abubuwa da suka ginu a kai ka ba abin ba'adul gina kamar wasu masu takalidanci da mazhabi waɗannan suna da takalidanci da mazhabinsu suna da takalidanci da aƙidarsu kalhattabiya ko kalhattabiya kamar masu ra'ayin hattabiya 'yan shi'a ne warra su ba da kuma masu zagin sahabbai wa qaumin min as da kuma wasu daga cikin salimawa rawa bin hibban fi da'afa bi sanadihi ila abdullah ibn abi yazid al-muqri anna rajulan min ahli yazid al yace wani mutum daga cikin yan bid'a da ya tuba za'ala yaqulu sayyarin ka cewa ahli sunna unziru hadha al-hadith wannan hadisi da kuke aiki da shi ya ko ahlus sunna ku rinka lura da kyau amman ta'khudunahu daga wa kuke karbe ba kowane hadisi da ku hankali fa inna domin mu dinnan a da muke bid'an mu kunna mun kasance idza ra'ayna ra'ayan idan mu ga wani ra'ayi yayi daidai da mu ja'alna lahu hadisan sai mu maida wannan ra'ayi ko mu ce hadisi don haka ahalus sunna ku rinka lura da hadisan da kuke ɗauka kuke aiki da su ba wani babban dan bid'a yake saboda a lokacin bid'ar su idan suka ga wani ra'ayi yayi daidai da abin da suke so kawai sai su mayar da wannan ra'ayi sai koma hadisi to zan ba ku tsaya kuna tantancewa kowane hadisi kuke ɗiba kuna aiki da shi me zai faru za ku yayi gari kuna aiki da ra'ayoyin wasu ƙarfi da nufin ne nufin cewa kuna aiki da hadisi ka je lahira kaka sai zama Allah bai sadda kai ba don haka yanzu misali masu buga kuɗin jabu da suke buga su kuma sai su bazo su kasuwa za ka gani in ka kai kuɗi banki ko yawan su sai an sa su a wata na'ura mai haskawa wadda take iya gano jabu daga waɗanda suke ba jabu ba shi ne abin da kai ma ake cewa kai inda dai har ma'aikatan banki da masu canji sun fahimci ana buga kuɗin jabu don haka ba kowane kuɗi yake kawo su karɓa ba ko haka kai ma ahli sunna a lokacin da babu matsala irin wannan ba bincike haka sahabi ibn abbas ya ya yace kunna idza qila lana qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallama asbat ilaihi abanuna adan haka ce mana manzo Allah ce sai mu kasa kunnuwan ce falamma waqa'atil fitna yayin da rikici ya faru rikici da biyu wanda tabi'ai sun yawa a lokacin an samu son zuciya ƙarya ta yawa game da hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama ce idan mutum ya ce manzo Allah ya ce sai mu ce sannu lana rijalaku faɗa mana wurin wa ka karɓa man man waye ka karɓa daga wurin ashe yanayi yakan sa a canza a da da ƙarya ba ta bayyana ba au mi idamil kadhib taqriban ko kuma a ce babu ƙaryan ma dan zamanin sahabbai ko da da ƙarya ba ga dai ta bayyana a wurin kowa ba don haka tun da bata bayyana ba ne daidai sai ka ce ba ta to a ƙarƙashin wannan duk da ya zo ce manzon Allah ya ce sai a karba lokacin da ƙarya ta bayyana mutane suka koma suna ƙarya don su kare ra'ayinsu ko don su goyi bayan wani ko don su ci mutuncin wani Allah dan Abbasin da yake su ne ƙananan sahabbai waɗanda suka daɗe a duniya kun ga sun ga jiya sun ga yau kuma annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam man ya ish minkum fa sayara ikhtilafan kaseera wanda duk ya dade da cikin ku to zai ga jingimu masu yawa zai ga sabani sabani yadda ake to menene mafita ba alaikum bi sunnati to amin a irin wannan halin ba duk wanda ya zo ce kaza sunna ne kawai zaka rike ba nan mai ne sai abin da aka sani na sunna annabi din a ƙarƙashin wannan jama'a tun da ka ji ɗan bid'a sun faɗi wannan magana yau fiye da shekara dubu ɗaya da ɗari biyu to me kake tunani zuwa yanzu waɗannan hadisai su ne suka yi ta su a kansu suka yi ta gina wasu hukunce-hukunce suka ta gina wasu ƙabaya na tarihi da makamantansu jama'a ku dubi abin da ya faru tsakanin su Husaini da su Yazid wasiƙi ne na ƙarya aka rinka rubuta su ana aika wa su Hassan ana aika wa su Husaini ana aika wa su Yabi ana gwara kansu ƙarshe kawai shi kenan sai fitintunu suka ɓarke me yasa saboda tun ba a ɗaga kai ana dube tun ba a ɗaga kai ana dube sai aka fara to gaskiya faran kai daɗe mutumin nan ba ya rubuto kaza ka ce a kyalici ya sake rubuto ka ba ta to billahi lazi wannan abin da ya rubuto wallahi ba za mu kyale ba ko kai ka kyale to sai a harbuka amma tambayar ita ce ya tabbata din shine ya rubuto sai bayan da aka gama yaƙi yaƙen kakaf sai aka da aka zauna wai me ya ja yaƙin nan an rubuto an ce kun ce kaza an rubuto an ce rana kaza kuna nan za ku zo an rubuto an ce kun kashe kaza an rubuto an ce kun yi kaza ce ina rubuta ka ce gashi ce wallahi wannan ba ka rubuto ba to an ma muna da irin wannan muna an rubuto an ce kaza muna an rubuto an ce kaza to yanzu wajibi akan ka duk wanda sako ya zo maka daga gare shi ka bincika ka ga ya tabbata to rashin binciken kai duk abin da ya zo maka sai ka ce eh ai ba yadda za a zauna a kirkiri karya a wa mutum ya ga maka annabi Sulaiman manya-manyan littattafai aka rubuta aka danganta gare shi cikin ɗan lokaci kaɗan daga rasuwar shi aka da aka ce ai ga irin littattafan da yake aiki da su na tsafi ashe da su ma ya mallaki duniya ashe ba ma annabi bane ashe matsafi ne daga sanda aka yi wannan aikin da mutuwar shi bai wuce awa ɗaya ba ko ƴan mintuna saboda aljanu ne suna cikin azaba ashe ya rasu ba su sani ba sai da ya faɗi tukuna da shi duba a gaya suke a ai ga wani hatimi in ka mallaki wannan hatimin kana karantawa duk aljanu za su zo su sujuda gare ka to a ce da haka ne mallaki aljanu eh ai ga wani hatimi yanzu nan ba ka iya alƙaƙen aljanu ya tafi dinni ka ba ba ka ce a ce na matsaci ne ba lokacin da annabi ya zo na ambaton shi a cikin alƙur'ani sai ya dawa su su bi na akan haka kuma su bi na akan haka bana an tayar da su tuntuni ana karanta musu iyaye da kakannin cewa Sulaiman matsafi ne da haka yanzu da annabi ya zo na nan sai aka ce shi abin nashi ba su kibiri su ne da kaji da ya hatta Sulaiman matsafi ya yake ambata shi ne aka sauka tana cewa tabau ma tatlu shayatin ala mulki Sulaiman malamin yahudawa sun ji abin da shekanun malaman su suka yi ta karanta musu suna danganta wa Sulaiman sai ce wa na kafara Sulaiman an sulemanu bai kafirta ba wakilin shayafi na kafar shaidanin malamai su ne suka kafirta ya allumi nan nasu sura sai da suna koya mutane tsafi ta haka abin yake faru malamai ahli sunna a yanzu an yi su wasu tafsirin sai da mutum ya gani ta bayyana da wankakken yanzu da gemu yi ne ya san addini ya ta ba ka labarin kasusiyar kasusuwan kawa duka ba har ka gamsu cewa a eh, wannan ahalin sunan ne ahalin sunan na salafi kana ne kafin mun suna sai ka ji a fara cewa sai dai su yana suna maka na kirki kaza suna kinka ba sa kaza suna suka ka suna cewa kai ba kaza kai ba iya kai kaza kai kaza kake kai kaza cikin minti biyar ke saka maka kiyayyar ɗan uwanka da ke wani wuri shi kenan sai tashi ya tafi su can sai zai same su wannan abin kungular matasa ake yi suna wannan aiki a yanzu haka a yanzu haka saboda duk wata da'awa ta samu cikas a Najeriya sakamakon da'awar gaskiya ta ahlus sunna salafiyya to wace hanya za a bi a samar mata da matsala ita da'awar ahlus sunna shi shine a yi kokari a dasa gaba da kiyayya a tsakanin malaman sai zama duk abin da kowa yake yi shi kaɗai yake yi da an yi maganar ɗan uwan shi ƙaunar shi duk son ya ji shi ba zai taɓa furta alheri a kan shi ba cin yake saboda an riga an ta mishi zuciyar shi kafin shekara biyar sai ka gaba ta ƙaunar junan su kafa amma fa da awa ɗaya suke yi sai ka ga gani to ne suke yi yanzu duk abin da ya mace faɗi shi ya mace faɗi duk abin da yohana ke karantarwa shi yohana ke karantarwa abin da yohana ke tabbatarwa yohana ke tabbatarwa amma da yasa ba sa kaunar su da ya zauna ba zai faɗi alheri ɗaya wani na ɗan shi ne irin wannan da'awar ba sai ce eh gaskiya yake faɗi amma ya haika ba. ya haika ba an ce za ake an ce za ake in ka ce mishi malin ka san kasar sai ce a ah, mutum ne da dukkan sun san wannan magana ne Allah ya kawo labari amma bai kawo hanyar ilimi ta tabbatar da wannan labarin ba ta je ta bin duk ɗalibin da yake na ba za ka samu ka gyara sai mu ce za ka ga amma ba a ba mu labari kamar ya sai mu ce ba za ka ba mu labarin da kowa yake ciki na. ka zo kawai mu ji ci Kar ka faɗa mana komai da zo gan ki ya zo jikin shi ya sanyi don shi da na fa shi kawai yana yaɗa sanyi ne a tsakanin malamin ahlus ne. kuma shi fa da ahlus na ne ko ne da kusa ne wani in ta kure musu sai su gaskiya su da haɗari shi a ne amma dai yanzu wallahi tallahi sakamakon da yake ta aljeri jinin bari kaza kaza ya ga za a zama shi ne dan wani ya san shi sai furci da ya bari amma wallahi ya dole to wallahi wannan saƙo ne ga duk wani malamin ahlus sunna ya fahimta sai ka duba ka gani duk mun da yi lafiya na Najeriya suna ƙaunar junan su tsakanin da Allah tun da take ta taɓa jin wani ya faɗa alheri game da wani game da wani game da wani irin yadda wani zauna a nan muna karatu da ce wani mutumin alheri ne mutumin kirki ne shi da zai iya takura bakin shi ya faɗi da saboda ya buɗe ƙofofin labari an zo an cika shi da labarai ina fatan kuna fahimtar wannan darasi ne na matuƙar muhimmanci to sakamakon irin waɗannan ne su ne waɗannan yanayi Allah madaukakin sarki ya kiyaye to jama'a kun ji dan haka wannan tsohon dan bid'a yake wallahi tallahi ku lura da kyau ku lura da kyau duk labarin da aka muku ku bincika dan su da muke bid'a wallahi ne rinka kirkirar labaran ƙarya mun hada sai ce wa rawal maqud bi sanadihi an Muhammad bin Salama Muhammad bin Salama qala yace akhbarani shaykh min ar-rafida dan malami na dan shi'a masu zagin sahabbai ya bani labari in ji Hammad dan Salama min annahum ya yajtami'una ala wad'il ahadith har tare suke akan kirkira hadisan karya. ya a yi taro a ce me ya kamata wani ka shara kawo ka ba ka ba ka sai a rakka da isnadi sai a je a yaɗa shi ka dubi matashi ne ya taso mai littafin zuƙa daɗin wannan Osman eh, eh, Muhammad Khamis yanzu muka tashar talabijin yanzu rikice yan shi'a duk abin da yake faɗo a duniya sai ya kawo littafi sai ya kawo hujja a cikin littattafan shi ko a cikin littattafan ahalus sunna ma'ana duk maganar da ya faɗa inda da yan shi'a ne sai ya mai da kai cikin littafin shi sai zai ɗauko yi jawurtaccen dattijo al'ar'u aka zo aka sa ar'u shi kuma yana tattaunawa da su live a sa manya-manyan malaman su daga nazar su tayi a tattauna su bugo waya in ji kukan cewa ai za a aya ɗaya ana magana sai a ce su kashe su bari a buga musu akwai kuɗin da za a yi wannan hidimar su wanda su shirya don dai a yanki hanzarin su ce time constant lokaci matsalin lokaci sa ce su sa lokacin da ya zama munasib gare su zai baro kasar su mutumin sha da zai zauna a cikin studio a misra da zai aita bugawa mabiyansu maza da mata suna saurare suka ji suna buguwa suna cewa malam ku ji tsoron Allah ko kuke gaya mana ba kaza ko kuke gaya mana kaza sai kasar iraki sai ta fara daukar zafi iran sai ta fara daukar zafi me yasa za a je ana hudu ba ana Allah ya tsine wa al'ur an kama ar'ur yana zina ar'ur dan liyafi ne a Usman al-Khamis an kama shi wata yarinya ciki an duka sai suka koma ire-iren waɗannan sai mutanen suke ta musu tawaye cewa ƙarya ne abin da ake nuna ku je ku ba mutanen nan amsa ba ku zo nan kuna hudu ba kuna cewa sun yi kaza ba da suka rasa mai ba su domin na kirki suka yi an ɗage ta safa ɗin daga kan nalsat tashar safa yanzu ba ta operating a kan nalsat in tana da ita za ta kama ba ga ta nuna maka safa amma ba ga babu program to me yasa yadda kuke buɗe naku tashoshin ku zagi abubakar ku tsira umar ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza waɗannan kuma sun zo suna tara abubakar da umar akan zagin da suke kuma sun buɗe muku kofa sun ce duk wanda yake da magana ta ahlus sunna dan albarka in ba haka ba ka zauna a studio jama'a kana kallon duniya duniya ka ce duk wanda yake da magana akan kaza a dubo wallahi ba ahli sunna ba wallahi ne waɗanda suke iya masu sauraron ka akwai professor akwai mun ka so karantar da kai akwai wasu suna nan mutsirin ka ne ba su tsaunaka wani zai iya yi rikide ya zama dan shi'an da gangan dan ya buge tambayar da zai rikita amma da tubalin da nan da laptop din shi connected to the internet don maganar da ka faɗi akwai littafin a internet da ya buga sai ya biyo sa guna maka a ce ne da ka ne zama sai ce ina magana take sai ka ce littafi kaza sai a buɗo a ce gashi ba a ganta ba sai ka sake cewa kaza sai a sake buɗowa shi ne kawai sai suka wannan makircin wannan in yana nuna mana wani abu yana nuna mana ahalus sunna su shine ilimi da ilimi suke rusa kowa to wanda ku duk zai rusa kowa da ilimi ko ya rusa wani da ilimi nuna ashe haka ɗin ne gaskiya dan ne domin kai ma wa hana ka ka rusa ni da ilimi in kana da ilimi wa hana wani rusa wani da ilimi yana da ilimi dan haka jama'a ku ji waɗannan mutane ga shi taro suke akan kirkira hadisin ƙarya to yanzu da zama ba lokacin hadisai ba ne dukkan malamin da ya gallabe su akwai malamin mu profesa ne Nasiru Al-Ghifari babban malami ne yanzu a Ida a Riyadh ya gama kule su ya yi rubuce-rubuce ga sunan rabbi akan yan shi'a rabbi akan wani ne da ya gama ƙure su shi ma fa sai irin waɗannan zage-zagen sai su rubuta ai an kama shi yana luwaɗi ai yayi wata yarinya yan shekara sha uku ciki ai an kama shi kaza ike musa al-musawi ɗan shi'a ne ɗan iran lokacin da ya likita su yana cewa shi nan ba haka take ba in dai aliyu muke bi to ba yadda aliyu yake yi kuma wannan Musa al nuna jikokin shi ga wadda al'amarin yake dan ne Khomeini zai zo yana ƙarya sai ka ce ai Fahad ne ya bashi ɗa aure kuma Fahad ne ke aika mai da kuɗi ma'ana duk duniya ba wanda yake saboda Allah in dai ya saba muku ku? kuma an ce ku yi abin nan da ilimi kun kasa jama'a kun fahimci wani dan da zai ce umar kana hu maradin rijal ma'ana yana sha'awar maza yana kaza sai na umar ma'ana kowa dan liyadi ne kowa mazinaci ne saboda ni saboda ya saba muku aina al'ilm aina al-hujja aina al-bayyina babu to dole ne ni abin da yasa na tsaya nake muku wannan bayanin tsakanina da Allah su in Allah nufin su da shari'a su je amma kabiyar ita ce na kirkin da ku ahli sunna suke muku da baku sani ba shekara ta sittin ta tarihin musulunci ka karanta a cikin albidayatu wa nihaya wannan shekara ita ce shekarar da waɗannan zindikai suka yi ta waɗannan rubuce-rubuce correspondence sai a ce wane ya rubuto wasiƙa a sa har ta a sa stamp ɗin shi a buga duk abin ka staff in dai an gan shi haka za a iya zuwa a irin shi a da duk yanzu lokacin kwamfuta duk yadda stamp ɗinka ya kai da wani kwalmaɗe kwalmaɗe za a iya zuwa a kalla a je a irin shi can ka duk yadda yake za a iya zuwa a yi sai a rubuta takarda tsaf a ce da abin da ka faɗa an buga stamp ɗin a signature irin naka to menene wajibi a kanka kai kuma haka za ka ce maka ga abin da wani ya ce game da kai sai ka ce wani sai a ce eh to inda kuka samo wannan takardar ya ce ka za ko to ku samo min nan da shi zan yi bana da shi ya ce ai ina alaga ta ba kai maka Ba ba ina ai ma kai ya kace kai ne wallahi tallahi ba ma zai saura wannan sai ka ce a to shikenan zan je wurin shi sai ka ga biyu da su suna tattarewa kuma kai kana ganin su ɗaliban ahalus sunna ne wallahi zinge kai ne je ka same shi kana zuwa ka same shi ka ce wata takarda ce aka kawo daga gare ka shine nace bari in tabbatar dan Allah ya ce in ja akun fasiqun to in shi ba irin ka bane in shi din wara ne ya riga shi yadda aka kawo mai ta hawar da shi kana zuwa kai sai ce a ah, yau ba baka faɗi a na ba me baka faɗi ba ya kuma wannan magana ce an faɗa ɗin sai ne madadin ya natsi ya ce ni na ka ga maganar da aka kawo aka ce kai ka faɗa abin da ya faru ke min jima sai bayan da aka kashe Hussaini aka zo aka natsu wasu mutane suka zo suka zauna suna ta kuka a kufa aka ce kuka ya faru suka ce nahnu tawwabun mu yanzu sunan mu ma tawwabuna suka ce billahi da da dan da muka yi ta takaddu da aka rubuta wa yazid suka ce dunni muka rubuta na husaini suka ce dunni ne fa to wani da ya kawo takardar suka ce yaron mu ne suka zauna suka ta kuka sunan su kenan su tawabuna sunan kungiyar su kenan yan guntu ba sai da suka yi barnar tukuna sannan ne aka ba aka ga to wannan shafin ne ya faru sai aka ba aka dinki aka ci gaba da zama tare aka ci gaba da auratayya tare amma sun ji muku ko ba su ji muku ba don ga shi har yau sun haifar da giɓi a musuluncin da ranar ashura idan ta yi dole sai an kashe wasu dole sai jinin wasu ya zuba dole sai an yi zanga-zanga sai an yi tsine-tsine sun lalata muku addini me yasa saboda matsalar matasa na samu tsuwa akan abubuwa an yi an ce maka kaza lallai ne wannan abin da zama daidai a lallai bane kuma ne Allah yake in ja akum fasiqun na naba'in to sanda ka zama da'iya abin da ake so ko ka fita daga al'ada ka koma ka zama ahlus sunna al'ada ita ce duk labarin da aka zo da shi al'ada sai ka ce ha, ai mutum ne ya aikata a'a sunna ita ce duk abin da aka zo da shi munkar sai ka ce a'a wani mun san shi mutumin kirki ne cewar ya faɗi wannan maganar ban yadda ba amma ku bari za mu mishi waya ko kuma za mu je mu same shi shikin Allah madaukakin sarki ya taimaka da zama kun ji irin waɗannan masharranta su kuma aikin su da suke yake wa kama amun ibnu ahmad Alharawi. harawi fi ihe hadith wani zindiki mai suna ainihin wato ma'amun dan ahmad Alharawi. bari ku ji hadisin da ya kirkira wai annabi ya ce yakunu fi ummati rajulun yuqalu lahu muhammad bin idrisa a cikin al'ummata ta za a sami wani mutum mai suna muhammad dan idrisa wai shafi'i wai ya ce za a samu wani mutum sunan shi shafi'i a barra ala ummati min iblis ya fi iblis cutar da al'ummata wai annabi ne ya faɗi wannan hadisi me faɗi wannan hadisin ya wannan ne ban a ki shafi'i saboda wai shi kuma na biyun abu ne Allah ya sannan sai malam ibn hajar sai kuma yace a u hawa ko kuma bin son zuciya na ba'dul ru'asa kaga wasu manya shugabanni suna kan wani ra'ayi kawai suke ne sai ta kirkiri wani hadisi wanda zai kwarwanta wannan abu da suke a kai misali jama'a bari ku ji harun ibn abi ubaidillah ya samu daga mahaifin shi ainihin wato ubaidillah kana yace qala al-mahdi ana tara ma ya kulu ne mutati sarki mahadi ya ce da wannan malami ala ta malam ban ga maganganun da mukati yake faɗa min ba kala cewa ike in shi ito ya batu laka haditha fi al-abbas zan ke daɗe in kana sosai sai in kirkiro maka hadisai game da falalar kakanka abbas ko kun fahimta misali yanzu sarkin musulmi da ke sarauta a yanzu kan dan hudu sai a samu wani shaidanin malami sai zai matsale a kwankwasa shi sai ce ai ran ya daɗe in kana so ma ni sai zai yanzu ne in fito da hadisai sababbi tun game da falallaɗan fage da manzo Allah ya faɗi. Kuntu shi wannan sarki sai ce la hajjata ne fi haɓa ni da buƙatar su. Yanzu mutum ya mai da kai rawa zai zo yana ta gaya maka kakan ka wani ne kakan ka wani ne kakan ka wani ne au ka wani au ku ka ai mutum ne da kai wawa ne ne da kai wawa ba dan ne maka kirari ba ganin ba Allah cewa ya kuɗi ba ƙasa ku watsa a kuka waɗanda suke muku irin wannan madugu ba zai zo yana ta gudu ta ka ƙarya yake fari jikan su wani jikan wani kakan ka wani kakar ka wance kakan ka wani yana ta ƙarya na fatan kun gane jama'a to kaji shi sarkin da kanshi ne ce ba da bukata hadisai game da falala kakan yana da bukata a basu yana da falala ya tafi Ina menene za ta kara an faɗi falala a nan in kuma bai da falalar yanzu ne aka kirkiro aka faɗe ta a nan ba ta tabbatar ne da falalar yana kabari ko kun fahimta jama'a awal izrabu da qasd al-ijtihar akwai kuma waɗanda suke kirkira hadisai saboda su kawo bakin abubuwa don su shahara irin waɗannan mutane kuma mutane ne waɗanda sun su bayyana suna son su bayyana sai ya ɗauke su su rinka ƙirƙiro hadisai har sai ka ga wani su ya ɗauko isnadi sahihi ingantacce sai ya ƙirƙiro wata magana sai ya haɗa su ina fata an gani al-imam ne hakim yace min haula daga cikin irin waɗannan fitsararru waɗanda so suke kawai su suna akwai ibrahim ibn al-yasa akwai ibrahim dan alyasa wa huwa ibn abi hayya kana yuhaddithu an hisham ibn urwa sai hadisi yana ta kawo hadisai daga hisham dan urwa wa ja'far ibn sadiq da ja'far ibn sadiq fa yurakkibu hadisa hada ala hadisa hada sai ga yana hada hadisin wancan da wannan لتستغرب هذه الاحاديث تلك الاسانيد domin waɗannan isnadodi maka ɗauke su aka haɗa su da waɗannan hadisai sai ka ji su sun tafi daidai amma kai da gaji sai kai mamaki wannan isnadin ne yanzu ya ce wannan magana akwai magana ina fata an gani to sai malam yake cewa a wa samma asnafun ukhar akharuna akwai wasu kuma daban ashabul aghrab ad-dunyawiyya akwai wadanda suke ƙarya su kuma yan duniya ne neman duniya suke kai kalqusas kamar masu hadisin turmi masu wazin firmi ina fata an gane wasu alfiturka da waɗanda suke yawon roƙo a kan titina wa ashabul umara da malaman fada wa an filatu zalifar kafira irin waɗannan suna da yawa misalin jama'a akwai wani babban mutum a garin nan ya rike ma'aikata kaza ya yi shugaban fetur kaza ya shiga duniya kaza shine shugaban ƙungiyoyin fetur kaza to wannan mutum kawai sai wani tsararren mutum a abuja ike kana gurin shi ta ta ga jariyar dan duniya wallahi tallahi ni da shi yake furta mini ni da shi yake furta mini yake cewa ka ga ku da kuka tsaya a addinin gaskiya ba ruwansu da ku amma ni da muke yawo mu gama cutar su kaka da sunan addini sannan mu je mu ɗauki karuwa mu kwana da ita a sheraton mun suke wa da ce kawai wata rana sai tafi gidan wannan babban mutumin shi mutumin ɗan garin nan ne shi kuma wancan mai cewa yake shi amfani ne na shi zikar sahabbai ne kawai yana zuwa sai mai gidan ya aiko cewa duk wanda ke falon shi ya fita daga falon bar shi falon shi shi ansari din sai tashi shi malamin sai ya ce jama'a duk kowa ya tashi a kowa ya zama shi mai gida fa ya aiko ya ce a yi ne ya ce a tashi shi kuma ya ce a zauna da gida na sakkowa da shi da matan sai ce jama'a ba na ce ku tashi ba ba na ce ku tashi ba sai ce a ni na ce ku zauna salati goma ba annabi jama'a za a karɓa salati aka yi za a karɓa salati shi ke sai zuwa kan matar yana ce kuma kun ga wannan yar aljanna ce ta gina masallaci guda saba'in a bariya ta yi kaza ta yi kaza ta yi kaza ta yi kaza tayi kaza Allah ya baki miji dan aljanna ya raba ki da wannan kawai ya raba ki kaza ya raba ki kaza ya raba sai dai sai jikin shi sanyi sai ko garma ta koma sama yace sai fito da sadaka ce da ya fito da sadaka yace da na duba na rena kawai sai na ba gama na ce ko rena na ce to a ka ta na zo gidanka na yi salati na yi addu'a sai zan yi salati abin da muke so ku gane a nan jama'a shine ne yanzu ku dubi ire-iren waɗannan mutane waɗanda gaba ɗan neman duniya suke da addini ko irin su suka cika abuja ba ka wallahi duk wanda da'awa yake nufi wallahi kai nufi abuja in dai da'awa kake nufi saboda za ka je duk wata fatawa wadda take mustaqima ko wallahi baka isa ka yi ta ba bayan kwana biyu ko dai ku fara faɗa da waɗannan malaman sai dai cika zafi su kai abin da suke so duk wani yana bai a yi mishi fatawa daidai da yadda yake daidai da yadda yake to da ka zo sabon zuwa ne kai ustazu ne daga Zaria sabon zuwa ne kai ustazu ne daga Kano da dagaggen wandon ka da cikakken gemun ka sai da sun fara ce maka to gaskiya kamata ka rage gemun ka tukuna saboda ka ga manyan nan za su rinka firgita suna ganin gemun ka haka yana firgita su amma gemin wale shirin ta baya firgita su gemin ujoku baya firgita su duk shugabannin afirka da suke aje gemu baya firgita su amma kai tun da ka zo abuja a karantar da qur'ani gemin sai firgita Na haka sai ka ga mutum from nowhere kwana biyu ya babba a gemin sai ka rasa yaya abin faru haka kowa zai ce maka ya zo samu ne to kuma wurin waɗanda za a samu dole ne a dinsin cibiya irin gangan da suka kaɗa dole kai musu raya da ita to tun da duniya take nema to duk wani wanda ya taho da wata fatawa saɓanin haka to ba abin da za ka yi sai kai faɗa da shi wata rana wasu manyan manyan mata sai da ya tone ni musu lacca aka zo ana lacca sai ta ce me yasa aka ce mace ta haɗa ƙafafuwanta a sallah amma namiji ya buɗe sai mu ce ba inda aka faɗa ka a karatu ƙarya aka yi Allah musallan namiji da ta mace duk ce sai ta ce hmm. sai shi malamin sai ce a ran nan ne muka tattauna a nan fa sai nuna wata ce to ita ce ta kawo cewa ya kamata a ƙara wa mata nasiha saboda a zamanin an ga cewa wasu malamai suna cewa mata ta yi ɗayin sallah irin ta maza kaza kaza sai ta ce yawa hmm, shi kenan ni ce mishi a'a waɗannan malamin da ke cewa mata su rinka sallah irin yadda maza suke su ne suka faɗi gaskiya ita wannan da ta zo tana sa ka ka soke su ashe tana wuri ce ba ta san addini ba to shi ke nan a ai ina malama ce ko tsoron Allah tana ta gina masallaci tana kaza ni ce gaskiya ko ka'aba ta gina ko wani masallaci ko ka'aba yake kallo shi kan shi karewa ma ke nace to ba ta san addini ba to shi ne da muka fito ana rafa ta malam kunce ce kuma ta minista ka ba ce billahi la ilaha illa huwa sahabiya ce kawai za ta wannan fatawar a ce to ta yi kuskure ba ta abin da yake daidai ba a don ba za ka kira ta ta ba ta zauna da manzon Allah sosai ilmi ta amma Allah kowa ce ce magana ta tana nan impact to ai gaskiya wallahi mun kan san dole mu muna duban yanayin su da yadda suke din muna tafiyar da su ce a'a ai menene nake ba ganin a kwanciyar hankali ne fatawa ai ba wani zafi bane wato wai su zafi shi ne ra'ayin da waɗannan manyan mutane da matan manyan mutane suke so to a gina su akan wannan ra'ayin to in aka saba musu to an yi zafi komai sauke murya a wajen magana to yaushe ake irin wannan malanta so da aka za ku ga ku da malamai da kuka sani sun tafi abuja suna malanta bayan kwana biyu sai da mutum ya so su ce ya daina kaza ya daina kaza ya rage gemu ya ja wando ya ƙara ƙasa ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza <laughs> idan za ku tafi abuja neman kuɗi je fa abuja neman kuɗi amma ba da addini ba ka nemi duniya da duniya amma ba ka nemi duniya da lahira ba ita ce asara mafi girma shi yasa yanzu da an yi maganin masallacin Usman ibn Affan da ke yi shotu zai ce masallacin yan zafi ne me yasa a malaman sun tsaya akan fatawar su shi kenan da ban ga limamin kafar shi duk kauje ba ruwan shi ba wanda ke bashi zaka ba wanda ke kula da shi ba ruwan kowa da shi don me abin da ya shi zai zuwa hannun bari ya fadi ya ce biyan zafi ne amma musulmi wallahi dole ne a tsaya wa gaskiya ni yadda za mu ya rikice amma in an ɗauki wani usulubi na faɗinta wanda zai zama mai kaushi to shi ne sai a ce a yi gyara amma fa ba a ce ita gaskiyar a canza ta sa ma'ana farlan alwala guda bakwai amma don yalla ɗauwa ne sai a mai da ita guda uku a bai isa ba bai isa ba sai an faɗe ta guda bakwai ka je ka ga malami malami ya zauna ya zaman tahiya a ƙasan kujera a kan kafet wani wajen shi ne minista ya hau kujerar shi ya naɗe kafa haka yana busa taba a gaban malamai yana haka yana danna musu warin taba da hayakinta sun taru a falon shi saboda ba su yi mishi addu'a sai ta dubu ashirin ashirin a ambulan da ba su ka taba su ce wai da'awa suke yi wannan ba da'awa ba ce domin idan da'awa ce in aka haka sai wani ya tashi in aka tashi keɓe shi yana ɗauke ina da zama da kai akan wata matsala mai muhimmanci ko yau ko kuma ka samun rana zai shi wa'azi akan shan taban nan amma ina bai isa ba inda za ka zo masallacin ka tashi kai wa'azi akan shan taba sai kira ka ce maka to sai <laughs> dai aka rawa kallahu wallahi ka san mu nan a hankali muke tafiyar da su wallahi tallahi to saboda mun ga kamar ku baki ne je na ga wani mutum mishi look yau shekara ta ashirin ina shigowa abuja ka ce shekara biyar abuja ya ce a ce kai dan cirani ne ne abuja dan yake ne a masallaci jama'a suna sallah ne zubar gado kafin mu ya tafi su duba duk sun kai goshin su nan yake ne karanta hadisin al-musi salatu mai bayani na ce don haka ba haka ake ba na ce liman miƙe ya miƙe shi limamin ashirar cika da haushi na na ce miƙe ya miƙe na ce to ni ruku'u da ya ruku'u na nake jama'a kun ga ya ruku'u eh to ni ma mun shi sannan zan yi sai ya gama yi ɗa sannan zan yi na ce liman yi sujuda ya sujuda na ce kun gani jama'a ta da ya aje shi a ƙasa eh to ni kuma ma mu ina tsaye eh to sannan zan aje ta'a ce to duk wanda ya haka jama'a ya yi daidai wanda ya sabanin haka ba daidai ba to wannan wa'azin ya yi zaki saboda manya ne su kuma suna tafi da mutane ne a hankali shekara ta nawa abuja kai yunwa ce ta koro ka a garin ku ka taro neman abinci da sunan addini wannan shine hadisin mazi iban hadisin da annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa misalin mutumin da ya tayar mu neman addiniya da addini kamar kyarkeci ne guda biyu aka ɗaure su suka kwana da kwanaki da yunwa da aka kai sai aka sake su cikin garken ayaki guda ne za su fara kashewa tukuna kafin su fara ci to misalin da annabi yake nan sallallahu alaihi wa sallama ga mutumin da ya tayar mu neman duniya ta hanyar sadaukar da addinin shi to addini kuwa ra'asul fikrihi addini shi ne jalinka lallai ka riko da shi to wallahi al'adun jama'a akwai ire-iren waɗannan abubuwan duk wannan ina magana ne akan akwai waɗanda su kuma gaba ɗaya suna ƙirƙira hadisai ne kawai don su samu duniya to sa'an nan kuma akwai waɗanda wai su a ce wasu wato man lam yata'ammad alwada kamar yaghlitu fa yudifa ila nabi sallallahu alaihi wa sallam kalam ba'd as-sahaba aw ghayrihim kama ashara ilayhi al-musannif fi qissati thabit ibn musa wa kaman tuliya biman yadussu fi hadithihi ma laysa minhu kama waqa'a dhalika li hammad ibn salama ma'a rabi rabihi wa kama waqa'a li sufyan ibn waqi' ma'a warraq warraqihi wa li abdullah ibn salih katib al-layth ma'a jarihi لجماعة من مشايخ المصريين في ذلك العصر مع خالد ابن نجيح المدائن wato akwai wasu waɗanda su kuma kuskure suke yi hadisai ne ko maganganu ne na sahabbai da fatoyin sahabbai sai suna danganta su zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi to waɗannan su ma suna daga cikin mutanen da za ka iya kiransu nau'in maƙaryata amma su fa wasu su da kuskure ne wasu su kuma kawai so suke dan a karɓi magana dan in ya zo ya ce fatawar sahabbai ce za a ji to ai ba ta da bambanci da ta ɗaya sahabin to sai rai da ita kawai ta annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah madaukakin sarki kiyaye to jama'a ba dai ire-iren waɗannan al'amura waɗanda Allah madaukakin sarki ya tsare barin ƙara samun wata gaba mai muhimmanci wadda ita ce ƙarshen wannan darasi dangane da ƙarya ga annabi sallallahu alaihi wa sallam da ibn hajar ya zama gaba ɗaya sai ce wa kullu zalika haramun bi ijma'i man yu'tad bihi ƙarya da annabi sallallahu alaihi wa da kowace irin manufa ce dan akwai mutanen da kuma sai su ce mu ba mu ne wa annabi ƙarya bane inna la nakzibu alaihi ba muna ƙarya bane dan mu cutar da shi inna ma nakzibu lahu muna yin ƙarya ne dan mu taimaki addinin shi to malam yace duk ƙarya duk inda take da ijma'in musulmi haramun ce haka dukkan malaman da aka yarda da maganar su illa ba'abal karramiya sai wasu yan shi'a da ba'abal mutasawwifa da wasu yan ɗariƙu nukila anhum ibahatul wada'i fi tarhibi wa tarhibi waɗanda su suka ce ya halatta a yi ƙarya a kwaɗaitar da mutane game da yin kaza ko a yi ƙarya a tsoratar da mutane game da yin kaza malam yace wa huwa khata'un min fa'ilihi wanda duk irin wannan ƙarya don ya kwaɗaitar da mutane wani abu ko ya ainihin ƙarya don ya tsoratar da mutane wani abu to wannan kuskure ya yi na sha an jahalin kuma abin da ya ja wannan kuskure shine jahilci da annan wata wa da min jumlatil akami shar'iyya domin ai kwaɗaitarwa da tsoratarwa suna daga cikin jimillar hukunce-hukunce na shari'ar musulunci wata faɗo malaman musulunci sun haɗu daga cikin malaman hadisi ala anna ta'ammud al-kadhib ala nabi sallallahu alaihi wa min al-kaba'ir cewa yin ƙarya da gangan da annabi sallallahu alaihi wa na daga cikin manyan manyan zunubai wa balaga abu muhammad al-juwayni babban malami al-juwayni shi ko sai ya kai matuƙa cikakken sunan shi shine abdullahi dan yusuf dan muhammad al-juwayni yana daga cikin manyan malamai na tafsiri da lugha da fiqh shine mahaifin imamul haramaini wanda za ka ji ana cewa ibn al-juwayni to wannan abu ibn al-juwayni din baban ibn al-juwayni to shi juwayni na asalin ya kai matuƙa fakar fara manta amma al-kadhib ala nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace duk wanda kelele wa annabi ƙarya da ganganto ya kafirta bari ku ji abin da Zahab ya faɗi a cikin kitabul kaba'ir yace وقد ذهب طائفة من العلماء إلى أن الكذب على الله وعلى رسوله كفر ينقل عن الملة ولا ريب أن تعمد الكذب على الله ورسوله في تحليل حرام أو تحريم حلال كفر معظى ذهب في قارة تودة مجانا أبسا يبدا تفداتيوا ذهب يتي أنسى موسى daga cikin malamai sun tafi akan cewa yi wa Allah da annabi sallallahu alaihi wa sallam a ƙarya kafirci kafircin kuma da ke fitar da mutum daga addini sai zahabi ya ce babu shakka ba duk wanda ya karya ga Allah da manzon shi karya domin ya halatta abin da Allah ya haramta ko karya domin ya haramtar da abin da Allah ya halatta to wannan kafirci ne tsantsar kafirci to jama'a wannan darasin na yau shine ya zo mana ƙarshen darussa da muke yi dangane da abin da ya shafi bayani akan cewa ƙarya a cikin hadisi dalili ce ɗaya daga cikin dalilai guda goma da ke sawa a ɗan hadisin mutum to babban abu wannan darasin banda kana koyon shi a mustala sai kai ka tsaya ka duba a matsayinka na malamin hadisi a yanzu da kake rayuwa a wannan zamani ko ɗalibin hadisi har yanzu fa haramcin ƙaryar nan yana nan a cikin hadisin annabi ne ko a cikin zancen da za ka yi da mutane to sai kai taka tsantsan Allah madaukakin sarki ke muke mu anan da za mu saurara insha Allah ta'ala muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk